This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau 20 ga watan nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba jami'an asibiti a Gaza sun ce jerin har-haren Isra'ila sun yi ajalin Falasinawa a kalla goma sha bakwai a zirin Gaza. rasha da ukraine sun kai har-haren jirage marasa matuka a kan juna a yau dinnan laraba sannan hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun ce wasu mayaka sun kashe sojoji a kalla goma sha biyu a wani harin da suka kai kan sojojin da aka girke kanan labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa ana samun baraka tsakanin firaministan gwamnatin rikon kwarya na kasar mali dr shogul maiga da shugaban sojin kasar janar asimi goita da mukarrabansa. dama harkar da iko wanda za gama da soji da farar hula mahi yawanci yana da cece kuce musamman in kaga dan farar hula wanda yake prime minister daga cikin 'yan siyasa ya tudu a najeriya kuma kamfanin dangote mai tatar man fetur ya fara zawarcin manyan bankuna a duniya domin samun rance na biliyoyin dala domin sayo mai daga kasashen waje ire-iren wayannan kamfani suna bukatan injinan su in aka fara amfani da su ba injina bane da yau za su fara aiki gobe a rufe jibi sai an samo mai a rufe a'a bayan haka kuma muna dauke da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne a kan tarbiyyar yara bayan haka za mu kawo muku lokaci ya samu mu kawo muku sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Laraba jami'an asibiti a Gaza sun ce jerin har-haren Isra'ila sun yi ajalin Falasɗinawa akalla goma sha bakwai a zirin Gaza. A ɗaya daga cikin har-haren wani makamin da aka cillo ta sama ya ritsa da wani gini da ke unguwar Jabaliya a arewacin Gaza ya kashe mutane akalla goma sha biyu. Rundunar sojin Isra'ila a yau Larabar ta ce an kashe wani sojanta aka kuma raunata wani a wata fafatawar da aka yi da hamas a arewacin gaza a kudancin lebanon inda sojojin isra'ila da mayakan hezbollah suka shafe wata da watanni suna mummunan fada a yau larabar rundunar sojan lebanon ta ce sojojin isra'ila sun hallaka ɗaya daga cikin sojojinta rasha da ukraine sun kai hare-haren jirage marasa matuka a kan juna a yau ɗannan laraba a yayin da kuma jami'an gwamnatin amurka ke tabbatar da labarin cewa kwanan nan amurka za ta samar da masojojin ukraine na kiyoyin tarwatsa abokan gaba ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuka na ukraine wajen hamsin a sararin saman yankunan novgorod kurs oriel bergolor tula tanska bryanska moscow da kuma simolensk ita kuma rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta kai hari da jirage marasa matuka wajen 122 waɗanda ta kakkaɓo 56 daga ciki a sararin saman yankunan ƙasar ta a yau laraba hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun ce wasu mayaka sun kaddamar da hare-haren bandugogi da ƙunar bakin wake kan wuraren da aka girke sojoji suka kashe sojoji goma sha biyu banda wasu da dama da suka ji wa raunuka wannan mummunan farmakin ya faru ne a gundumar bannu mai fama da mayaka a lardin kaiba fartunkaf mai iyaka da afghanistan bayanin na cewa jami'an tsaron sun kashe shida daga cikin maharan a fafatawar da ta biyo baya sannan suka dakile yunkurinsu na kutsawa cikin wurin da aka girke sojojin wanda hakan ya sa wani dan unar bakin wake ya gwabji ginin da motarsa mai shaƙi da bama-bamai. To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A wani abin da ke nuna alamun samun ɓaraka tsakanin hukumomin Mali minister gwamnatin rikon ƙwaryen ƙasar Dr. Shagul Maiga ya ceceki Janar Asimi Goita da mukarrabansa yana mai cewa ba sa shawara wurin ɗaukan muhimman matakan gudanar da lamuran mulki wanda ya buga misali da babban zaben ƙasar da ya kamata a gudanar a shekarar 2024 ba tare da tuntubar mambobin gwamnati ba abinda ya ja hankula masu sharhi akan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar. wakilinmu a birnin ya mai silimin muni barma ya aiko mana da karin bayani a yayin gangamin ƙungiyoyi da jam'iyyu mambobin kawancen msenc rfp da ya jagoranta a ƙarshen mako a bamako ne firaministan mali dr shogel maiga ya fallasa yanayin rashin shawarar da ake fama da shi a tafiyar gwamnatin rikon ƙuryar da mali Vous ici que nous avons librement fixé au 22 mars 2000, 26 mars 2022, la fin de la transition à 24 mois. ya ce idan kuna tune da raɗin kanmu a ranar 26 ga watan maris na 2022 muka kayyade cewa rikon kwarya zai kammala bayan watanni 24 wanda kuma a ranar 6 ga watan Yuli aka rattaba hannu kan dokar da ke jaddada wannan mataki. Abin nufi wa'adin gwamnatin ya kamata ya zo karshe a ranar 26 ga watan Maris na 2024, amma kuma wasu suka ɗaga ranar ba tare da yin muhawara akan batun a gwamnatance ba. Kun taɓa tsammanin haka na iya faruwa? Ni ma ta kafafen labarai na ji labarin ɗage wannan rana. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Tuni kalaman Dr. Shogel Maiga suka haddasa muhawara a tsakanin 'yan Mali waɗanda ke ganin ya yi daidai da waɗanda ke ganin bai kyauta ba. Haka wannan batu ke ɗaukar hankulan masu sharhi kan lamuran yau da kullum. dan jarida da ke cibiyar nazari da bincike tasir dr abba sadiq na cewa dama a mali akwai wata rikicin siyasa tsakanin su gwamnatin riƙon ƙwariya da wasu yan adawa da yake yau da wata uku da suka wuce an kama wa'ansu manya-manyan 'yan siyasa har yanzu kuma suna gidan yari ba a musu shari'a ba wannan ya kawo ma ƙungiyoyin siyasa da yawa ba su cikin shiri-shiri da ake saboda zaben da za a yi nan gaba kenan in ka ɗauki wannan yadda ake ciki ka ƙara wannan kuma kenan lalle kau kana iya cewa eh akwai wani abun da rura. To amma masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi na hasashe kan cewa sabon matsayin na Firaministan Mali ba zai rasa nasaba da dubaru irin na gogagun 'yan siyasar da suka gajiya suka ga yau ba. Dama harkar iko inda zagama da soji da farar hula mahi yawanci yana da cece kuce musamman in kaga dan farar hula wanda yake prime minister daga cikin 'yan siyasa ya to kaga su suna da tasu eh, mekar suna al'ada ta iko shi kuma can yan siyasa shi duka abin da yake gani dama ya shirya za a sake jefa ƙura domin fati ɗin shi ko shi ya zo ya ci iko tun a ranar da dr shogal mai gaye wannan furici 'yan mali da dama ke jiran ganin an tsige shi daga mukaminsa to amma masana na ganin ba a banza ba ake jinkirta yin hakan musamman idan aka yi la'akari da rawar da firaministan ya taka wajen shimfiɗa manufofin gwamnatin ta riƙon ƙwarya. abin ya zama kamar dai ka ɗangaren bakin tulu ne to nike tsammani haka yanzu sojoji suke ciki tare da shi shogel in suka fidda shi yana wa kuma gaban abin ya zama wani abin da rura saboda sai sun samu wanda zai zai ci wajen shi kuma sai sun samu wanda zai iya kokowa yadda ya kamata in suka rike shi ya zama musu zaman adawa tsakaninsa. Rahotanni daga kasar ta Mali na cewa an ɗage taron majalisar ministoci da ya kamata a gudanar a yau Laraba 20 ga watan Nuwamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida suleiman mun barma da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga ibrahim da shirin mu na gaba to baba an fara samun kwanciyar hankali a arewa maso gabashin najeriya bayan an shafe shekara gwammai ana fama da 'yan tawaye dalilan kuwa sun hada da haɗin gwiwar da aka yi tsakanin rundunar sojin najeriya da gwamnatin jihar borno da zamar dakile ta'addanci da sace fararen hula kamar dai yadda wakilin muryar amurka gibson imeka ya aiko daga abuja wani wato mataimakin kwamandan ayyukan soji na operation haɗin kai kenneth chigbu ya yaba da haɗin gwiwar da aka yi da gwamnatin ta jihar borno the joint task force remain committed Kenneth ya ce rundunar haɗin gwiwa ta aiki da cikawar ta dukufa wajen cimma burin kafata wanda shine taimakawa wajen maido da harkokin yau da kullum a arewa maso gabas kamar yadda suke a baya saboda a samu ci gaban tattalin arziki da zamantakewa. misalin ɗaya daga cikin irin nasarorin da aka samu shine kubutar da alice loksha wata ma'aikaciyar unicef wadda kungiyar isis shiyar afirka ta yamma ta sace ta bayan wani hari da ta kai kan sansanin kungiyar agajin a borno a shekara ta 2018 inda har alice take cewa alice ta ce muna masu godiya ga allah saboda sojoji samun isowa wajensu tamkar sun kasance tamkar ban ma san abin da zan ce ba to amma dai muna masu matukar godiya gare su muna addu'ar Allah ya ci gaba da ƙarfafa su ya kuma ba su nasara kan 'yan ta'addar. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko bari mu leka tarayyar Najeriya inda yanzu haka katafarin kamfanin matatan fetur din nan na dangote ya fara zawarcin manyan bankuna na duniya domin samun bashi na biliyoyin dala na siyo ɗanyen mai daga kasashen waje domin tafiyar da kamfanin wakilin ma a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. tuni dai kamfanin matatan man fetur ta dangote ta fara sayo man fetur da kasashen amurka da brazil a inda kuma ta fara tuntubar wasu kasashe na afirka irin su libya da angola domin sayan danyen man fetur kamar da daya daga cikin manyan daraktocin kamfanin deva kumar edwin ya sanar kamfanin matatan man fetur ta aliko dangote ta bayyana cewa dole ne ta sayo danyen man fetur da kasashen ketare domin samun sukunin ta ce man fetur ganga 650 a duk rana wani yana nufin kamfanin na neman danyen man fetur dubu a duk rana da zai kama dala biliyan biyu a duk kwanaki casa'in ko kuma watanni uku dr dauda muhammad kwandagora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a najeriya su wayannan kudi da kamfani na matatan mai na dangote yake nema a wayanda suke a kudin masaya watan a dala biliyoyi ne masu yawa saboda ya samu gudanar da wannan matatan mai in nashi idan ka lura shi wannan kamfani kamfani na matatan mai din babba ne kuma wanda yake bukatan ire-iren wayannan kamfani suna bukatan injinan su in aka fara amfani da su ba injina bane da yau za su fara aiki gobe a rufe jibi sai an samu mai a rufe a'a suna da bukatan a ci gaba da aiki da su na tsawon lokaci to an kiyasta cewa yana bukatan kusan dubu dari shida da hamsin na danyen mai to wannan kuma an ka lura najeriya ba za ta iya samun mashi da wannan danyen man ba saboda haka dole kaga sai ya hada da wani wuri ya je ya samu domin domin ya cimma a muradi ko kuma bukatan da kamfanin shi yake yi na don ya ci gaba da sarrafa wannan maidin sannan sai ya siyar. Wani taro da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta tare da shugabannin kamfanin matatan man fetur na Najeriya ciki har da Mele Kyari da kuma Alhaji Aliko Dangote da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin man fetur a Najeriya. An yanke shawarar matatan man fetur ta ƙasa za ta ci gaba da samarwa kamfanin Aliko Dangote danyen man fetur da kuma sai da mishi a takardar kuɗin naira to sai dai kuma masana sun bayyana cewa man fetur din da najeriya ke samarwa ba zai ishi wannan katafaren matatan man fetur din ba duk dai da ikirarin da matatan man fetur din najeriya wato nnpc ta yi cewa ta daina shigo da ɗanyen man fetur zuwa cikin gida najeriya bayanai sun nuna cewa lamarin ba haka yake ba kamar da kakakin matatan man fetur na najeriya olifemi sonaye ya sanar a wata sanarwa ko me yasa nnpc za ci gaba da siyo man fetur daga kasashen ƙetare duk da haka fara kamfanin na dangote a najeriya ga dr dauda muhammad kwantagora kuma maganan da kai na shigo da danyen mai to kaga idan akwai gibi waya shigo da mai fetur da ake a kasa har yanzu an ce saboda gibin da ya kasa cika yake sa ake shigo da man fetur to abin tambaya da masana suke magana shine wai shin ya kamata a tantance meye bukatun yau da kullum na man fetur na kasan nan misali najeriya lita nawa take bukata a kullum yanzu dai a yanda ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin kamfanin dangote da kuma npc da sauran dillalan man fetur na kasar fatan 'yan najeriya shine ganin wadataccen man fetur da kuma rage farashinsa a cikin gida abinda kuma masana tattalin arziki suka ce zai yi wuya babangida cifrin murai amurka daga najeriya A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da shirinmu na gaba. sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke tattaunawa don samar da mafita kan al'amuran da suka addabi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. ma shirin zamantakewa na akaran kasar Ghana ne, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka La Muktar Abbas ya ci gaba da tattaunawa da mutawakil Muhammadu Karki da Hafsa Kadiri English kan batun tarbiyyar yara ga jagoran tattaunawar da jama'arsa. Yadda ka nuna kai ka samu dama har kana kula da yara. Daga cikin maganar hajiya ta eh. tabo inda eh, eh. ubanni da dama yadda yaran su ke kai kawo ma ba su sani ba. Shin ba za mu ba waɗannan ubannin uzuri cewar su ne sun fita nema ba su ba wani sa'in kan a dawo gida lallai dare ya to. ina ciki kana ciki hajiya na ciki na'am Allah saka muku da alheri yawa yanzu haka ba raibon kai ba mm. in ka ji ungon karki eh. ka ce waye samari ko waye wannan namiji da ke kula da dan kowa na'am to in ban zo na ɗaya ba na zo na biyu mm. wallahi ba fariya ba saboda me kada mu bari in uwa ba ta yi wa uba bai yi ba kai dan uwa fito fili ko da ran shi ne ɓaci. Mm. to wani aƙidar ne a yanzu ana guje masa saboda bacin rai wani sa'in <laughs> eh, ka taba ka taba dan wani ka taba dan wani ka ja hankali kani ma ba ma ma dan wani ba kanin ka kanin kanin ka ba ko zai ce a ah, ka ka haife min shi ko matarsa to ce ga abin da kanin ka yi problem ɗin ke. Ina son shigo game da eh. batun magana da kai eh, eh. ka ce wasu maza suna yin su fita saboda su dawowa gari ba su dawowa gida da wuri. Mhm. Amma yanzu idan za ka duba mhm. kusan a ce matan masu karbi aikin maza, Warai ko. Eh da aka ce a rijalu kawamuna na nisa. Ina ji kusan yanzu yana son ya juya. domin yau idan ka tashi da asuba ka ce za ka daga fadaman nan za ka je Accra. Motan da za ka shiga ina ji wani bus masai dai watakila da direba da mit Duka mata ke tashi mm. su je su nemo ciyarwa, suturtarwa. biyan su san wasu yaran mata ke yi. Wasu zaman sai dai zaman majalisar ba gawa. Eh, eh jana'izan <laughs> gawa ba gawa. A je a sha'ar a taya matan ita da ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa ta yi wane ne. Mm. Akwai namijin da na ji ya ce wai shi mace ke duban shi. Eh, yana buga kirji yana fariya da wannan. Mm. To idan irin wannan ne mm. ya zai ya kula da yara. Eh yanzu haka PTA. Mm. In za ka je PTA meeting. Mm. Out of 100% ina ji 90% mata ke zuwa PTA. Matan sun fi sha'awar su tafiya da yawa. Ba sun fi su ke zuwa. Da yawa sun fi sha'awar su a ce musu su tafi. Shi na ce su zuwa ba. Eh. Ina jin wurin shekara goma kenan baya. Eh. Muna zuwa PTA lokacin yara na zuwa primary isko. wallahi muna zuwa pta da mata karshe da aka ban ciya ma shefin mace na ba saboda tana kokarin zo na ce ta ce mana domin gaskiya magana ta faɗi gaskiya ne hmm. wallahi in ka je over 95% mata ne aka ce a zo pta akwai school da na je muka je pta sun fi mu yawa na ce ma an ce yana na ba mace ba zan manta ba wallahi to yanzu duk waɗannan abubuwan da muke mm. shimadawa mm. ƙarshe a lokacin da 'ya'yanmu za su zama matasa matasa kuwa su ne ƙashin bayan tattalin arziki a lokacin in ba mu iya mun ba 'ya'yan nan namu irin tarbiyyar da ya kamata mun ba su ilimi da ake bukata in mutum ya kai ya iya yi addinin shi da shi ya iya yi rayuwar duniya da shi in ba mu ba su sai ka ga yaran nan sun tagayyara sun zama wa al'unguwa matsala mm-hmm. su ne yau wannan fitinan gobe wannan fitinan yaya eh, za mu yi yaya za mu yi mu bayar da wannan tarbiyyar ta wace hanya wani sallon rayuwa za mu iya amfana da shi mu ba yaran mu domin karshen 'yan siyasar nan su suke ɗeba su yi amfani da su su 'ya'yan siyasar 'ya'yan nasu sun kai su turai su ba neman ilimi bayan sun wuce 'ya'yansu za su komo su yi mana su yi jagoran 'ya'yanmu ni dai na shawarar kamar da hajiya ta faɗa da su yanzu kowane babba ɗaki na ba gida na ba ba kawo gida ba hmm. ɗaki na fes hmm. in ka ya shigo gida to ya zama dole balle ya fita unguwa to ya zan magance wannan shine a ringa karafunan gari yau unguwa nan na liman an tashi ana kira kamar yanzu yanzu ka tashi zaka je neman matasa ne eh, ko eh. zo mu taimaka ya za a yi mu ga mu ciyo bakin zaren ko to awa ne gari kuna bata bayan nan naga ana mu so shi cikin gida to eh to eh irin sarki na mu so dai kamar da muke mu eh, so cikin gida kamar fito cikin gida wani na ga fa gidan da ba kullewa da wuri me ya kawo haka to kai na sa hannunka in an bu karshe biyu kai kulle gidan nan a'a na ga ruwan gidan nan fa ana sun shiro mita da abin nan kai kuma na sa hannunka ina ganin an yi haka a gano mai bata ruwa ko ba za a gano mai bata ruwa gidan wannan yin sa ya yi wuya sai kun haɗa kan shine haɗin kan unguwa amma an shaida shugaban gida sai buƙatar buƙatar mm. haɗin kai mm. a samu fahimtar yadda za a tunkari wannan ai magana da na gaya na ce da eh. babban gida eh. wani kaga an kashe maciji ba yanka kai ba da sauran rina aka ba eh, eh. to irin wannan kenan mm. shi sa babban gida shi ke tasowa da victor power dinsa ya ce wane shi ne uban gida shi ne eh, mai gida kaga shi wanda shi ne mai gida yana fitowa tun ɗakin idan ba shawara tsakanin ma'aurata yana kawo matsala domin shawara tsakanin ma'aurata sulhu da abubuwa suna zama suna shawara inda za su iya ma gyara lamarin ɗakin su kenan. Ba Yaro in yana da wani matsala su sanya za mu magance shi. Kuma kada muna shagwaba wani yaran muna barin wani. Nuna wani fifiko kan wani. Kaskanta wani kan wani. Mm. kun gane wannan ma yana kawo matsala sannan ma a zo cikin gida kai dai har yau da na wurin yaya hurɗa tsakanin matar da miji eh. kin kawo abin da tsakanin eh, yanzu muna son a taɓo waje wannan farin eh. domin wani sa'in shi miji sai ya zamanto mucin mm. cin zarafi ne ko gaban 'ya'yan shi sai ya wulakanta matarsa ya gaya mata duk abin da ya ga dama bai kula yaran nan nan shi sa nake so mu tako daga wurin ai shi ne nake mm-hmm. gani kaman ya kamata koya wani abu na tsakanin ku dinga sakewa <laughs> akwai waɗanda ma suna fada ya'yansu ba su san ba su sani ba su sani cewa akwai matsala cikin tsakanin uwa da uba kuma uba ka zama mai tausayi Domin kai ne fa shugaban gidan. Mm. Wa'annan duka na karkashin ka, mm. Sannan mata kuma ta zama mai saukar da kanta. Mm-hmm. To a nan wurin za a samu zama ya yi kyau. Mm-hmm. Amma muddin aka samu kowa na daga kafada. In ya faɗi ai ma ban yadda. Mm-hmm. To inda da samu matsala kenan. Kuma muddin kaga kamar na ce shawara ba fira tsakanin mata da mm. miji. akwai matsala don wani na nan idan ya shigo cikin gida ko daki mm. kowa na kokarin ya kama kai. to kaga wannan zama bai dace ba ko da ma kuna dan wata rana ku yi ta raha ma gaban 'ya'yanku wani kirkiro wani abin ban sha'awa tsakanin 'ya'yanku mata da miji yana bari yaran nan na jin daɗi Mm. yana kawo gida a yi zaman lafiya in akwai matsala ma yaran na iya sani su ce a ah, mama me yasa kika yi haka mm. kin ga baki gyara ba ki ma dadi laifi mm. dadi kai dai hankuri ko dadi ai yana kai yara ma na iya ba iyaye iyaye amma muddin suka ga kaman kullum ku kaman kare ne da kyanwa ko kyanwa da bera ne eh. ba su shiri gidan ba za ji daɗin zaman gidan ba balle yaran masu ma kansu ya hadu she ka ga yara shan su da kisa wanda suka ga kullum shine mai ha ha ba su kusantar shi ana samun yara da suke kin iyayensu mata mm. saboda watakila suna ganin suna musguna ma ubanninsu ana samun yara da suke kin uba saboda sun ga bai kyautata wa uwansu amma muddin idan akwai haƙuri da wa isance understanding fahimta tsakanin ma'aurata eh. yana kawo komi ya zaman lafiya sulhu yana kawo komi ya je daidai amma muddin idan ba wannan cikin gida gida ba faraha ba wasa ba ba hmm. kome akwai wanda wanda ka ga wani uba da ya zo ya create wani abin ban dariya tsakanin matan shi eh, yaran na zaune o eh, eh, ya create su ma su yi dariya kana zama da yaranka da matanka ma wani sayin ku zauna ku ci abinci tare muna ganin turawan wannan suna zuwa picnic da iyalinsu wata rana doki iyalinka ka saka su mota in kana da shi ko in baka da mota ka haya mota ka fita da su ku je ku samu ku ci kawai ku dawo gida mm. yana hada zumunci tsakanin iyali baki ɗaya amma akwai wani yana gani ma tafiya da matan shi ma haramun ne Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin Alhaji Ridwanullah Muktar Abbas daga Akran kasar Ghana da tawagarsa da dukkan waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Allahu da. Tuma Dalla a gaida Zainab Babaji da bakin nata. To jama'a saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku sakonni da ku aiko mana ba don haka ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya. To a takaicen yau laraba jami'an asibiti a Gaza sun ce jerin hare-haren Isra'ila sun yi ajalin inawa a kalla goma sha bakwai a zirin Gaza. A ɗaya daga cikin hare-haren wani makamin da aka cillo ta sama ya ritsa da wani gini da ke unguwar Jabaliya a arewacin Gaza ya kashe mutane a kalla goma sha biyu. Rundunar sojin Isra'ila a yau larabar ta ce an kashe wani sojanta aka kuma raunta wani. a wata fafatawar da aka yi da hamas a arewacin gaza rasha da ukraine sun kai hare-haren jirage marasa matuƙa kan juna a yau dinnan laraba a yayin da kuma jami'an gwamnatin amurka ke tabbatar da labarin cewa kwanan nan amurka za ta samar ma sojojin ukraine na kiyoyin tarwatsa abokan gaba ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa na ukraine wajen hamsin a sararin saman yankunan novgorod kurs na belgorod tula transfer bryansk moscow da kuma somalinsk ita ma rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta kai hari a da jirage marasa matuka wajen 120 waɗanda ta kakkaɓo su a yankunan ƙasar ta yau laraba hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun ce a wasu mayaka sun kaddamar da hare-haren bindigogi da kunar bakin wake kan wuraren da aka girke sojoji suka kashe goma sha biyu banda wasu da dama da suka ji wa raunuka to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mai wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da injiniyan mu ta wannan la'asariya wato sa'id hamdun baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam.